hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 29 ga watan Novemba shekara ta 2014 wannan shine kaset na biyu daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad min hadi khairul ibad wallafar shekul Islam Fani Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara asalin wannan karatu ɗaya ne daga cikin karatuttukan wannan makaranta ta darul hadisi salafiya wanda ke nan Zariya a najeriya makarantar da sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya assasa waɗannan karatuttuka ga baki ɗayansu mallaka ce ta wannan makaranta kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare 'yancin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka bai halasta ga wani mutum ko wasu mutane su naƙalta ko su juya ko su sarrafa waɗannan ainihin bayanai ta kowace hanya ta gargajiya ko ta lantarki ba ba tare da rubutaccen izini daga wannan cibiya ba Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun fara jin bayanai da waɗannan masu tahqiqi su malan ainihin wato Abdul Qadir Al-Arnaut da Shu'aib Al-Arnaut suke mana dangane da tsarin da suka bi da irin tafarkin da suka ɗauka wajen gyaran wannan littafi da tahqiqinsa mun ji bayani akan littafai bugun hannu waɗanda suka yi amfani da su wajen wannan aiki da inda suka samo su da ainihin wato suwaye suka kwafa waɗannan rubutan hannun a inda muka ji bayani game da nuska ta farko ita ce wadda aka samu daga al-madrasatul umariya wata ɗayan makaranta wacce take ainihin ƙasar Dimashq wanda asalin take komawa zuwa ga tarihin wannan gari na Jumma'il wani kankanin gari mai albarka a ƙasar Falastinu ta yanzu wanda ke ƙarƙashin jihar Nablus a ƙasar Falastinu gari ne da ya haifar da malamai masu tarin yawa waɗanda aka fi sani da suna al-maqadisa wato waɗanda suke dangantuwa zuwa ga Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamata al-Maqdisi wannan malami mun ji bayani game da ainihin nuskar shi da makarantar shi da ayyukan da yi da kuma nuska ta biyu wacce aka samo daga darul kutubin zahiriya wacce ainihin wato ita ma malam ya mana bayani dangane da ita za mu tashi a inda malam ya ce manhajut tahqiq su malam arnaud suka ce tafarkin da suka bi game da tantance littafin nan da tahqiqinsa shine awwalan abu na farko لقد عولنا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين كتوكان mun dogara, dangane da yaɗa wannan littafi mun dogara akan waɗannan kwafis na rubutun hannu guda biyu allazaini sabaqa fuhuma, waɗanda ya gabata yanzu aka siffanta maka su fattakhadnahuma aslan muka ɗauke su a matsayin watin madogara thumma udna ila kutubi sunnati wal masanidi wal ma'ajib sannan muka dosa komawa muna rifarin din kanmu zuwa ga littafan hadisi da littafai waɗanda suke musnadai da ma'ajim na hadisi wa kathir min al masadir allati akhadha anha al muallif da kuma amfani da da dama daga cikin littafan da shi ibn al-qayyim ya ainihin ɗauko bayanai daga cikinsu وعارضنا عليها كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال يتي مكي أقرن قد أبندك تكين وأن اللتافي نزاد المعاد da abin da ke cikin littattafan can da aka yi ishara a kan cewa ya kwafo maganganu a cikinsu muka yi gwada dukkanin hadisai da ainihin maganganu da abubuwan da ya ciro daga malamai wa shai'un shay'un kasirun suka ce kuma abu ne mai yawa hadisan da maganganun da ya ciro din suna da matukar yawa wa adadun dakhmun kuma suna da girman yawa ba kaɗan ba ne fama wa ƙa'ana fihi ala khata'in aslahnahu duk abin da muka ga akwai wani kuskure a ciki sai mu gyara shi aw naqsin akmalnahu kuma ga akwai wata tawaya a ciki sai mu cike shi aw ziyadatin hazafnaha ko wani ƙari sai mu ainihin share shi فإنه اعتمد في تأليفه رحمه الله على ذاكرته وحفظه domin shi ibn al Allah ya ji shi da rahama ya dogara ne kacokan wajen wannan aiki da yayi akan kwakwalwarsa da ainihin abin da ya iya rikewa memory ɗinsa, bai kwafa daga littafi ba ko guda ɗaya. dan haka akwai yiwuwar a samu ragi ko ƙari ko canji akan wani abu da ya haddace lokacin da ya zo rubutawa ba tare da ya yi rifarin ga littafin da ya haddato ba abu ne mai sauki a samu bambanci da asalin abin da ke rubuce da aka suka tsawaita wajen duba waɗannan bayanai Da abin da suka ga ƙari sai su rage Da abin da suka ga ragi sai su ƙara abin da suka ga an canza sai su mai da abin da yake daidai ina fata muna ganewa fa huwa kama ya kulu domin al'amarin yadda ya faru gare shi kamar yadda ya ba da labari shine aqluhu fi halis safari lal iqama hankalin shi hankali ne irin na mutumin da ke halin tafiya ba wanda ke zaune a gida ba ma'ana an sani cewa mazaunin gida yana da wani ƙarin natsuwa da matafiyi bai cika samu ba domin matafiyi ko babu komai hankalin shi na komawa kan iyalansa da garinsa da harkokin da yake a inda yake kuma baya jin kwanciyar hankali cikakkiya a nan da yake zaune saboda kullum yana tunanin nan fa ba zai yi ya baje kafa ya duk abin da ya kamata ba to yanayin matafiyi ba baya samun natsuwa kamar yanayin mutumin da ke zaune a gida ko a garin su yace wal qalbu bi kulli wadin minhu shu'ba sannan zuciya kuma ta kasance a cikin kowane fage to tana da wani ainihin lungu da ta makale abubuwa sun ma zuciyar shi yawa tunani iri daban-daban wal himmatu qad tafarraqat shadhara madhara kuma kokari na ya riga ya rabu ya wawwatse shadhara madhara wannan karin magan larabawa da suke nuna kama a ce abu ya tarwatse irin abin da bature ke ce ma helter skater abu ya wargaje ba shi da tsari wal kitabu mafqudun kuma da na ba sa tare da ni wa man yaftahu babal ilmi li muzakaratihi ma'adumun kuma mutumin da zai bude mini kofar ilimi dan tattauna ilimin ba na tare da shi ishara zuwa ga malamin shi ibnu taymiya rahimahullahu ghairu mawjudin baya tare da ni kuma baya wannan duniya ya riga yayi kaura to kaga halin da yake ciki kenan babu mamaki dan an same shi da tawaya a wasu maganganu ko da ainihin ƙari a wasu wurare shine malam suke cewa duk ire-iren waɗannan wurare sun bi sun dudduba usul da ainihin mazan wuraren da ake tsammanin anan ya kwafo da littafan da ake da tabbacin anan ya ɗauko sun bi sun gyaggyara ire-iren waɗannan maganganu ولم يشر إلى ما وقع ولم نشر إلى ما وقع في جميع الطبعات السابقة من خطأ وتحريف وتصحيف كما بمتأيا منا إشارة إزواغ دكا أبن يفارو أبجبجن دا أكي ولتافا أبايبا من خطأ نكرا كري وتحريف كو تنزا ينين حرفي وتصحيف كو تنزا مش إقو كما كما تاكبا إلا نادرا إن بند أن وراري كدن ragbatan fil ikhtisari mun yi haka ne saboda muna so mu takaita littafin wa adami isqalil hawashi bima la ya'udu ala alqari'i bi kabiri fa'ida da kuma guje ma nauyaya footnote din littafin kasan hamish din littafin ta yadda zai zama an nauyaye shi da maganganun da ba su da wata fa'ida ga mai karatu kada ya zama an tsawaita hawamish din ba tare da wata fa'ida ba da haka sai suka kauda kai daga yin ƙoƙarin yin bayanin duk wani kuskure da ya faru a buge-bugen da aka yi wa littafin a baya wanda suna da yawa sai wanda yake ɗan ƙanƙani wanda ya zama labudda da wannan sun yi bayani shi ina fata mun gane wannan gaba ta farko kenan dangane da manhajin ta haƙiƙin wannan littafi sai malam suka ce faniyan manhaj ah, gaba ta biyu thumma kharrajna ahadith alkitabi min almasadir allati amkanana alwuquf alaiha sannan muka yi ƙoƙarin fitar da hadisan da ke cikin littafin nan daga tushen bayanan da muka iya samun gani wa zakar nasmas sahabi muka ambaci sunayen sahabi allazi rawal hadifa sabon da ya roto hadisin li'anna al-mu'allifa la yadhkuruhu ghaliban musamman saboda shi mai littafin a mafi yawan lokuta baya an ambatan sunan sahabin da ya roto hadisin da aka su suka yawaita ambatan sunayen sahabban a wuraren da shi malamin bai ambata ba wa idza kana lil masdari aktharu min tab'atin adafna ila raqam al hadisi aw al safahati al waridati fihi dhikra al kitabi wal babi yace idan kuma littafin da aka dauko hadisin ya zama yana da bugu fiye da guda daya yana da bugu kala kala to bayan mun ambaci lamba hadisin mukan ƙara da ambatan shafi da babin da hadisin ya zo taysiran lil qari'i alladhi laysa fi hawdatihi at-tab'ati allati raja'na ilaiha mun yi haka dan mu sauƙaƙa matsala ga mai karatu wanda bai mallaki littafin irin kwafin da muka yi amfani da shi ba ta yi misali ya ɗako hadisi daga abu dawuda su kuma su yi amfani da bugun abu dawuda na maktaba kaza to abu ne sananne misali a duniyar ilimi cewa littafin abu dawuda an buga shi fiye da su ɗaya ba a matsaba ɗaya ba da haka akwai yiwuwar idan aka ce shafi na kaza ko lamba hadisi na kaza ya zama a wani bugun lambar da shafin sun sha bambam. ƙarke sai ya zama mai bincike in ya tafi nema ba zai samu ba musamman idan ba irin kwafi ɗin da malamin da ke wannan magana shi mai binciken yake da shi ba ina fata mun gane wannan to don haka a irin nan sai su ambaci babu da hadisin yake da kuma ainihin wato a kitab din da hadisin yake sai a ce kitabu zakati babu kaza kaza kaza domin idan baka shi a lambar ba ko a shafin ba sai ka neme shi a wannan babu musu babukan ba sa canzawa ba kamar shafuka ba ne. ina fata mun fahimci wannan thumma innana gaba ta uku mala yake cewa okay lil qari alladhi laysa fiha ruti at-tab'at allati raja'na ilaiha wa na fi akthar al ala jami'i mawatsin al A mafi yawan lokuta kuma mun nuna dukkanin wuraren da za a iya samun hadifin allazi yukhrijuhu al-bukhari musamman waɗanda bukhari ya fitar da su fi mawadi'a mutafarriqa min kitabihi a wurare mabambanta a cikin littafin bukhari idan hadisi riwayar bukhari ne to akwai yiwuwar ya zama imamul bukhari ya kawo hadisin fiye da so ɗaya a wurare daban-daban a cikin sayul bukhari to a irin nan sukan ambaci babukan da hadisin yake gaba ɗaya su istiqsa'in cewa hadisin akwai shi a babi kaza akwai shi a babi kaza akwai shi a babi kaza falisan gaba ta uku thumma annana an darata summa banna an darata kulli hadithin mimma lam yarid fi ahad as min as-sihhati wa dafi hasb al-usul wal-qawa'id al-muttaba'a fi ilmi mustalah al-hadith yace sa'annan sai mu bayyana matsayin hadisin wanda bai zo a cikin Bukhari da Muslim ba min as-sihhati wa daf mu bayyana ingancin shi ko rauninsa hasbal usuli wal qawaid bisa ka'idoji da ainihin wato tsarin ilimi al-muttaba'a fi ilmi mustalah hadis ka'idojin ilimi waɗanda ake bi a cikin mustalahul hadisi dangane da inganta hadisi ko shi wa zakarna ma qila fi rijalihi mimman tukullima fihim kuma bayyana abinda aka faɗa game da mazajen hadisin waɗanda aka yi maganganu a kansu tukullima fihim shine waɗanda aka soki mutuncin su kenan ko aka yi magana akan haddasu to mukan ambaci waɗannan bayanai in ji su malam shu'aib al-arnaud mustarshidina muna masu dai wato samun shari'a bi aqawil jihabi dhati hadisi wa nuqadi da maganganun gwarazan malaman hadisi da masana kanikancin hadisi fa innahum domin su waɗannan masana al qudwatu fi hadha babi su ne kaɗai abun koyi a wannan babi na inganta hadisi ko rawata shi wal mu'awwalu alaihim fihi kuma su ne kadai abun dogara duk wani mutum da iliminsa da wayansa ba a dogara da magana shi gane da ingantawa ko rawanta hadisi sai in malami ne na hadisi wa ma kana fihi min akhbarin da'ifatin abin da ke cikin wannan littafi na hadisai da maganganu masu rauni ba hasna fi turkiya sai mu tsaya mai bincike game da hanyoyin wannan riwaya al-mukhtalifa wanda suke mabambanta wa shawahidha da kuma shawahid abubuwan da ke iya ƙara magana ƙarfi fama min ha bi adadi turuqi aw shawahidi hakamna alaihi bi sihhati aw al-hasan yace suka ce abinda muka ga ya tabbata ya ƙara ƙarfi saboda yawan hanyoyinsa da shawahid din da yake da su sai mu hukunta cewa to wannan ya inganta ko kuma kyakkyawa ne taba'an limanzilati tilka turuq zami wannan aiki ne dangane da matsayin waɗannan hanyoyi wa shawahid da matsayin waɗannan shawahid wa malam lam najid lahu ma yuqawwihi abinda ko ba mu samu abinda zai ƙara mishi ƙarfi ba hakamna alaihi bi sai mu hukunta cewa wannan yana da rauni wa asharna ila zalika mi ishara zuwa ga wannan raunin mu'azzizina ma zahabna ilaihi muna masu ƙara ma abin da muka tafi a kan shi na hukunci ƙarfi bi nuqulin anil huffazi min a'immatil lazina a unu bi zalika muna ciro maganganun ainihin wato manyan limaman hadisi waɗanda suka ba da muhimmanci game da ingantawa da kuma raunatawa wanda yake cewa a shi shine jama'a wato hadisai da ke cikin littafin nan idan ingantattu ne ma'ana irin ingancin kasancewarsu a cikin bukhari da muslim to ba za su yi wata magana a kansu ba su su malam sha'ib al-arnaut idan kuwa ba su cikin bukhari da muslim za su ɗauko maganganun malaman hadisi game da ingantawa ko raunatawa da kuma maganganun da aka yi game da wato masu riwayan waɗannan hadisai sannan idan suka samu hadisi wanda yake asalin riwayar shi tana da rauni amma yana da hanyoyi mabambanta da shawahid za su iya ƙara mushi ƙarfi za su bi hanyar da malaman hadisi suke bi wajen ƙara ma hadisi ƙarfi ta hanyoyin shi bisa sharuɗa sanannu za su bi wannan tsari su ga menene sakamakon aikata wannan ainihin manhaji zai haifar idan hadisin ya inganta ilmance shikenan sai su hukunta ingancin shi ko kyautata shi idan bai inganta ma sai su hukunta sannan za su kawo kuma maganganun malaman hadisi waɗanda za su goyi bayan wannan hukuncin da suka yi irin maganganun malaman da aka san cewa suna da ba da muhimmanci wajen ire-iren wannan aikin irin su ainihin wato al’imamu Zaila'i irin su Ibn hajjirin da makamantansu ina fata mun gane wannan sai malam yace wa qadiyatu tashihi wa tad'if amrun tajzuru ina inayatu bihi akthar min ghairi yace mas'ala dangane da inganta hadisai da kuma raunata su al'amari ne da ya kamata a bashi muhimmanci fiye da wani shi la siyama fi asrina musamman a wannan zamani namu allazi da an yanqarida fi hadha al wanda zamanin da muke rayuwa an kusa da a ce wannan ilimi na hadisi kusan a ce ma ya kare gaba daya al ya tafi ya tafi into extinction babu shi gab ake da a ce babu ilimin hadisi a wannan zamani da muke raye in ji su malam shi abul arnaut ya ce wani dara an ta ji da fihi man yuhsinu an yata Wallahu, kuma ya zama akwai karancin ka samu mutumin da ya iya mu'amalantan hadisai dangane da ingantawa da kuma ranatawa, wanda zai iya daukan ɗawainiyar wannan aiki ya wakilci al'umma musulmai game da haka wa yasbira ala mu'anati da kuma mutumin da zai iya haƙuri akan wahalar da ke cikin wannan aikin fa na domin mu najidu kaseeran min al-ahadith ad-da'ifati wal mawdu'ati muna samun da dama daga cikin hadisai masu rauni da ma hadisan ƙarya taduru ala alsinatil kasratil kaseera al-kasratil kasira min al-khutaba'i wal mudarrisina suna yawo a bakin da dama daga cikin limamai masu huduba a sallar juma'a da idi da makamantansu wal mudarrisina da malamai masu karantarwa wal muallifina da malamai marubuta wa ya talaqaha anhum aglabun nas da dama daga cikin mutane jahilan gari da amawa suna karɓan waɗannan maganganu daga bakin limamai da malamai da marubuta wa ya'tadduna biha kuma suna kulawa da waɗannan hadisai na ƙarya da masu rauni a matsayin ilimi a matsayin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya'maluna bima yustafadu minha sai su dosa aiki da abin da waɗannan hadisai suke faɗa musu wa wahaddis wa haddith wala haraj amma tulhiquhu tilka al ahadithu min ad-darari bi jawanib kathira min al-umur al-i'tiqadiyya yace ka bada labari iya wanda zaka iya babu matsala dangane da irin cutarwar da waɗannan hadisai suke haifarwa ga bangarori da dama na aqida wal ibadiyya da bangarori da dama na ibada was sulukiya da kuma bangarori da dama na ainihin halaye wal da ɓangarori da dama na tunanin al'umma wal da bangarori da dama na halayyar zamantakewar mutane wama tatrukuhu min asarin sayya'a, kuma ka ba da labarin irin matsalar da waɗannan hadisai suke bari mummuna wan hirafatin khatira da kuma karkata daga hanya madaidaiciya wanda ke jawo hadari ga al'umma wa tashwihin li haqa'iqil islam da kirkita abin da ke cikin musulunci na gaskiya waɗannan abubuwan duka ka ba da labarinsu babu mamaki babu abin ainihin wato takatsantsan game da ba da labarinsu cewa hadisan ƙarya da hadisai masu rauni a wannan zamani sun samu saha sun samu kasuwa saboda na farko akwai ƙarancin malaman hadisi da ƙarancin waɗanda suka iya aikin tantance hadisai da kuma ƙarancin waɗanda a cikin ma wanda suka iya za su iya jura bala'in da ke cikin haka da fitilar da ke ciki da ka sai aka waye gari kusan ka ce ana gabda wato a ce babu malaman hadisi ana wani zamani da ilimin hadisi ke fuskantar haɗari na wato ƙarewa ga baki ɗaya ya ce musamman kuma a wannan zamanin an samu malamai daga cikin limaman juma'a ne da masu karantarwa da masu rubuce-rubuce suna yada hadisai na ƙarya da masu rauni a cikin al'umma sannan al'umma kuma suna ansa wannan hadisi daga gare su a matsayin maganganu ne daga annabi sallallahu alaihi salama, suna aiki da su suna karantar da su suna yada su yace to in ka kalli wannan sai ka ga za ka iya bada labari kala kala dangane da matsalolin da waɗannan hadisai suke haifawa mutane a aqida da manhaji da karantarwa da rayuwa da addini da suluki da komai da kuma irin abin da suke jawa na karkata da tawili da bid'a da makamantansu babu shakka wannan abu ne wanda yake waki yana tabbatar da shi zaka ji duk inda ka ratsa ga hadisai nan na ƙarya suna yawo ga hadisai masu rauni suna yawo kuma mu anan ma tun malamai ne ma suke yada su har ya zama jahilai ma suna yada su dan yanzu akan irin waɗannan dandamalaye na ainihin wato da ake ce ma social networks hanyoyin sadarwa na al'umma irin su Facebook da makamantansu sai ga wani kawai ya buga wani hadisi shi ma bai san a ina yake ba daga nan mutane kuma su fara sharing din shi kafin ka ankara kawai ya zama addini shi ma jahili ne su masu sharing din su ma jahilai ne kaga gara ma wanda za a ce malami ne ana tsammanin ya sani ne a karba amma wanda ba a san shi ba taba jin sunan shi ba sai ya zo ya faɗi magana ya ce hadisi haka zaka ji mutane suna ta ainihin waɗannan ire-iren abubuwa in ka je sallar juma'a za ka je limamai suna faɗan hadisai waɗanda suke masu rauni ba su san yaya suke ba babu ruwansu da hadisan ƙarya hadisan falalar rajab da ire-irensu falalar rajab magana game da ashura ire-iren waɗannan abubuwa tsawon shekara za ka ji su a bakin malamai suna ainihin kawo su za ka karanta su a cikin littafai za ka ji su ana wa'azi da su a karatuka da ake akan membari da masallatai da rediyoyi da waɗanda ake ɗauka ake sajjalawa a cikin memory babu inda ba za ka ji waɗannan maganganu ba daga baki mutanen da ake cewa malamai sannan waɗannan su suka haifar da abubuwa iri-iri na fitintunu da rigingimu da rashin fahimtar tsantsa addini sai ai ta rigima yanzu da malami wani ma'alu suna ne akan carbi ya ce ai carbi addini ne ai akwai hadisi akan shafa addu'a akan azumin tsofaffi da ire-iren su duk gasu kuma yana tunanin wai shi malami ne na sunna kuma sunna yake karewa duk irin waɗannan babu shakka fitintunu ne da suka faru saboda karancin malamai karancin masana hadisi laqad kanu idza uddu qalilan wa qad saru aqalla min da idan ana kirga sai a ce yan kadan ne su malaman yanzu kuma sun wuce yan kadan karanci sai a laliba a gari guda ko a ƙasa guda ko a yanki guda na al'umma babu malama hadisi ƙwaya guda kwakwara babu duka ‘yan takife ne ba wai babu waɗanda ake ce malama hadisi ba za ka samu wanda ake ce malama hadisi amma wanda ya tabbata da gaske malaman hadisi ne nukat gaskiya suna da mugun karanci Allah ya sa mu dace sai malam yake cewa wa qad qala muhaddithu diyar ash-shamiyya fi asrihi al'allamatu sheikh baruddin al-hassani rahimahullahu sai suka kawo magana daga wani babban malami mai suna a sheikh badruddin al-hassani wanda babban malamin hadisi ne a ƙasar sham a zamaninsa ya rasu hijira na da shekara 1354 kwatankwacin shekara 82 kenan a yanzu insha Allah babban malami ne wanda yake masanin ilmomi na hadisai da sauran ilmomi kusan kamar yadda malamai suka ba da labari yana da ta cewa a mafi yawan ilmin musulunci kuma eh, da gaske abin da aka faɗa game tarihin shine gabaki ɗayan kutubu sita ya haddace su yadda kasan ɗan islamiyya ya haddace fatiha haka ya haddace su babban malami ne a zamanin da yake rayuwa Allah ya ji kanshi a sheikh badruddin al-hasani da yake magana yake cewa rahimahullahu wa radiya anhu fi ma naqalahu anhu sheikh al-allamatu mahmud yasin kamar yadda wani mutum mai suna malam mahmud yasin ya ruwaito daga gare shi fi majallatul hidaya al-islamiyya a cikin wata majalla da ake ce mata majallatul hidaya al-islamiyya a cikin bugu na takwas da aka yi mata a cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da amin da sittin da hudu wannan malami a badruddin al-hasan ya ce la ya isnadu hadithin li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai halasta a danganta hadisi izuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba illa idza nassa ala sihhati hadha alhadisi hafiz min alhuffaz alma'rufina sai in kana da magana karara wanda wani masani daga cikin masana hadisai wanda yake sananne ya fito karara ya ce hadisin ya inganta kai da kake ɗalibi ko mai saurare ko malami wanda ba masanin hadisi ba ba a san ka a matsayin duniya ta recognizing ɗinka a matsayin masanin hadisi ba malam badruddin al Hassan ya ce baka da yancin ka ce annabi ya ce kai tsaye sai in kana da hujja ƙarar cewa al zahabi ko ibnu hajarin ko ibnu mulakkin ko Ibn daqiqin al-aid ko imamu ahmad ko abu zur'a ko nawawi ko makamantan malamai ire-iren waɗannan waɗanda aka san su a matsayin malaman hadisi sanannu masu ilimi masu magana ta ilimi da adalci sai kana da nasi daga gare shi ya ce hadisin ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba yace bai harasta ka danganta ga manzan Allah ba faman qala wanda duk ya saki baki yayi azarbabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa huwa la ya'lamu sihhata zalika min tariqi ahadi huffaz tare da cewa bai da wani ilimi na sanin ingancin haka daga ɗaya daga cikin malaman hadisi yushiku an yastuka alaihi hadisu man kala alayya malam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari to gab yake da wannan hadisi wannan wa'id dake cikin hadisin nan ya hau kanshi cewa da annabi yayi sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya faɗi maganar da ban faɗa ba yace ni na faɗa to ya jira gidan shi a wuta kai yanzu baka zo na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba baka bima da wanda suka bima da shi ba kana nan kana rayuwa bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sai kawai ka fito ka ce annabi ya ce kaza baka san a ina magana take ba baka san da gaske ya faɗa ko bai faɗa ba ka faɗi wannan magana kawai haka kai wannan azarbabin malam bazuddin hasan ya ce ana tsoratan maka kada ya zama kana cikin mutanen da manzon Allah yake nufi a faɗarsa da yake cewa wanda di ya faɗa abin da ban faɗa ba ya ce ni na faɗa ya jira gidan shi a wuta kar ka zama dan wuta ka ba hankali idan baka san ingancin magana da aka danganta wa manzon Allah alaihi salatu wasalam ba kar ka danganta mashi ita kai tsaye in ya zama labudda sai ka faɗa sai ka kawo ta da sigatu tamrid an ce ka ce an ce manzon Allah ya ce alaihi salatu wasalam amma ban san inganci ba ko me dai ka ga wannan ma na tun farko kai wane ne a cikin ilimi da zaka yi wannan gidan gidi shi din sai ka bar shi ga waɗanda suke mazuwashi waɗanda suka sani idan kai mai bincike ne sai ka binciko a inda aka yi magana a kan shi babu wani hadisi inda yana ta dawuli a cikin malamai sai ya zama wani daga cikin malamai ko wasu daga cikin malamai na hadisi suna da magana a kan shi inganci ko rashin inganci ya rage in ka iya binciken ka je ka bincika in baka iya ba to hadisin baya daga kai baka daga cikin waɗanda ake sa ran su mu'amalanci shi ina ba ta fahimci wannan wannan hadisi ingantacce ne yana cikin bukhari da muslim kai malamai ma suna cewa mutawatiri ne gashi na kasa ma da yake cewa muttafaqun alaihi wa huwa hadithun mutawatirun anin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne da yazo ko ta ko ina zuwa ga manzon Allah daga manzon Allah alaihi salatu wassalam wa qad uniya bi bayani man min as-sahabati al-allamatu shaykh Ali al-Qari fi muqaddimati kitabihi al-mawdu'at al-kubra falyuraja akwai al-imam mulla Ali al-Qari yayi bada muhimmanci wajen bayani akan sahabban da suka ruwaito wannan hadisi su sama da guda saba'in a cikin muƙaddiman littafin shi mai suna al-mawdu'atul kubra falyuraja sai a koma a duba a can a sama sai mala yace falyahzaril khutaba'u dan haka limaman juma'a su ba a hankali wal kuttabu da su da marubuta wal mudarrisuna da malamai masu karantarwa wal wa'azu da masu wa'azi su ba a hankali su yi taka tsantsan min isnadi hadisin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da danganta hadisai zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malam ya'lamu sihhatahu matukar ba su san ingancin hadisin ba min tariqi hafizin ta hanyar wani mahaddaci mashhurin sananne min huffazil hadis daga cikin masana hadisai ba wa alaihim wajibi ne akan su Idan lam alamu zalika idan ba su san haka ɗin ba su san ingancin ba an yadhkurul haditha su ambaci hadisin ma'azuwan ilar kitabin alladhi naqalu minhu zuwa ga littafin su danganta shi zuwa ga littafin da suka kwafo daga ciki ka tirmidhi wan nasa'i masalan su ce wannan hadisin tirmidhi ne ya ruwaito shi wannan hadisin nasa'i ne ya ruwaito shi to abun bakin ciki ma za ga in so dangantawa ma ba haka suke ba wani ya fada sai ya ce a duba mukhtaru kaga udurun aqbahu min dhanbi kenan sai ya ce a duba tanqihul qawli kaga wannan bai san yadda ake reference ba san bai san yadda ake kawo magana a faɗi ta ba idan aka ce hadisi a ina yake baka faɗan wani littafi wanda shi ma ɗaukowa ya daga wani ko bulugul maram ba daidai bane ka ce a duba bulugul maram ko riyadus salihina sai dai kana magana da waɗannan zawarawa da ƴan mata na islamiyya waɗanda iya abin da suka sani kenan sai ka ce musu ku je ku duba bulugul maram amma bulugul maram ba masdari bane da ake dauko hadisai daga cikin sa haka riyadu haka duk ire-iren wannan littafin a'a zaka faɗi littafi ne wanda yake me shi ya ruwaito wannan hadisin da isnadin sa bukhari ko muslim ko sauran kutubus sita ko masanid ko ma'ajim ko ajza ko sauran littafai na hadisi waɗanda suke dauke da isnadoji suke ruwaitowa ina fata mun fahimci wannan da da zaran kaji mutum an ce wannan hadisi a ina yake ya ce a duba lubabul qauli to wannan gaba daya a cikin lubabul jahili yake ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya shirye da mu daga sai ya ce wa bidhalika yakhrujuna min al-uhda idan mutum yayi haka yace hadisin na cikin muwadda ko hadisin yana cikin sunan tirmidhi ko da bai faɗi inganci ko rashin inganci ba malam badruddin al-hasani yace da haka sai mutum ya zama ya kubuta daga ainihin wato uhda daga a ce alhaki na kanshi amma alladhina yahmiluna bi aidihimul kutuba. allati la qimata laha inda ulama'il hadith sharif yace amma mutanen da suke dauko maganganu da hannayensu daga littattafai waɗanda ba su da kima ta ilimi a gun malaman hadisi ka kasirin min kutubil akhlaqi wal wa'azi kaman da dama daga cikin littafan wa'azi da karantar da halaye irin su tanqihul qawli din kenan almuntashira bil aidi waɗanda suka yaɗu a hannayen mutane fala yakfil azul hadisi ilaiha baya wadata a danganta hadisi zuwa ga tanqihul qawli ko lubabul hadis ko makamantan shi bai wadatu ba saboda dama shi ma littafin bai da wata kima ta ilimi ya daga cikin rashin kan gadon ilimi da zaka gane a malami ka ji ma yana kanta da wannan littafin yana daga cikin rashin cewa bai san abin da ilimin hadisi yake nihi ba kawai shi ma yana yin abin da ya ga ana yi a garinsu ne ko a ƙasarsu ko a yankinsu cewa a karatun zaure ko karatun da ake na, ilimi in an zo hadisi to sai a ɗauko wannan littafin amma tun malamin da ya san abin da yake a hadisi ba za ka taɓa jin wannan littafin a bakin shi da sunan hujja ba sai da sunan tsoratarwa da nuni akan abin da ke ciki na barna da ainihin wato taka abin da nuna mutane shi taka zan game da littafin ina fata muna gane wannan mala yace wala yakhruju alqari min adh-dhuri min al-wuzri kuma wannan baya fitar da mai karatu daga laifi Wadannan maganganu ya dauko su ne daga littafin a'lamul islam a cikin shafi na 55 da kuma shafi na 57 talif muhammad riyad al-malih dukan su maganganu ne na malam badruddin al-hasani mutumin kasar sham to kaji maganganun suna da matakar muhimmanci mutane su kalle su cewa ba daidai ne mutane su dinga sakin baki suna faɗan hadisai kawai suna cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fira ko a cikin magana ko a karantarwa ko a wa'azi ko a hudubar juma'a ko a ina ne in har ta zama zaka faɗa to ka tabbatar kayi bincike mai gamsarwa game da matsayin hadisin tun daga wane ne ya ruwaito shi a wane littafi menene matsayin shi wajen inganci ko rashin ingantawa su wane ne malaman da suka faɗi wannan inganci ko rashin ingantawa a ina suka faɗi wannan magana sai zama kai babu ruwanka kawai baka wuce aikin wato ɗan jarida mai riwaya abin da ya gani ba na hadisa wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ibn taymiya ne yake faɗa wannan ka duba duk girman ilimin shi cewa duk magana yana mai da ita zuwa ga waɗanda suka cirato ta to ina kuma ga kai ta tsitsin dan islamiya an kwatanta ilimin ka da na ibn timiya akwai abin takaici ka je sallar juma'a a masallacin musulmi ahlus sunna kadir imamun ya ta karkariya ta annabi ƙarya yana magana akan eh, falalar rajab falalar nisfu sha'ban falalar kaza ranan ne aka yanta annabi Allah ya yanta Musa daga banu Isra'ila daga Fir'auna ranan ne aka fitar da annabi Adama daga aljanna ranan ne aka yafe mishi laifukan shi ka ji maganganu malam waɗanda duka a cikin bible suke ana faɗan su kuma da sunan musulunci ko malamin ahlus sunna kuka ji wa'azi a rediyo ana ta yin haka to duk wannan kaga akwai watin akwai al'amari mai ban tsoro a ciki shine yana tabbatar da magana cewa lallai magana da malamin a farko cewa lallai babu malaman hadisi a wannan zamanin wannan maganganun sun yi su kamar shekaru 30 da suka wuce sanda suka taƙi littafin nan to hala kenan abin yanzu ya fi zama aswa musamman a nan mu yankin mu wanda ba yanki bane da yake da tarihi yake da cultural history history na ainihin wato cewa ƙasa ce ta malaman hadisi ba Allah ya shirye da mu sai malai yake cewa wa qala aidan rahimahullahu kuma har ila yau malam badruddin al-husaini Allah ya ji kansa yake cewa innal hadisa sahiha aslun lil ahkam ash-shar'iyya lalle shi hadisi mai inganci tushe ne daga cikin tuwasan da ake kafa shari'ar musulunci akan shi fa yajibu an yambani al madhhabu alayhi da haka abin da yake wajibi shine mazhabin da zaka bayar fatawar da zaka bayar ya zama ta jingina ne akan hadisin la an yambani al hadisu sayyu al madhhab kai zama shi hadisin ne yake jingina da mazhabin hadisin shine asali ba wai ka, ba wai ka ba da haka ya zama hadisi ne zai zama madogaraka, sannan sai ka gina hukunci daga gare shi ba kana da wani hukunci sannan ka ce sai ka samu hadisin da zai goyi bayan shi ba laisa wa laisa li adin an yusawwiga sani'ahu hadha bima zahaba ilayhi kada wani ya ce zai gyara irin wannan mugun aiki da ake yi na yada hadisai masu rauni ya ce zai yi hujja da abin da wasu malamai suka faɗa min jawazil amali bil hadisi da'if fi fada'il a'mal game da hukuncin da malamai suka bayar cewa ya halasta a yi aiki da hadisai masu rauni a cikin fada'ilul a'mal yace li'annahum rahimahumullah domin su malaman Allah ya ji kansu da rahama qad ishtaratu shurutan sun kafa wasu sharuɗa waɗanda sharuɗan la tatawaffaru fi hadha alladhi yusha'u wa yuza'u min al-akhbari suka ce sun kafa sharuɗa game da hadisai masu rauni da za a iya aiki da su a cikin fada'il amal, waɗanda sharuɗan nan ba sa cika akan mafi yawa daga cikin waɗannan hadisai da suke yawo a cikin mutane ma'ana magana da malamai suka yi cewa ana iya aiki da hadisai masu rauni a cikin fada'ilul a'mal ba magana ce mutlaka ba tana da sharuɗa sharuɗan kuma da daman su ba a samun su akan waɗannan hadisan da suke yawo a cikin mutane na farko dai tukuna jama'a magana dangane da aiki da hadisai masu rauni ba zai yi a yi ta ba ba tare da an yi wasu isharori ba kamar haka na farko zan so ƴan uwa dalibai su koma su saurari kasusuwan da mala albani Allah ji kan shi yayi akan wannan mas'ala a cikin karatun tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna domin malam Nasiruddin Albani yana daga cikin malaman da suka tsaya suka tantance wannan magana yadda ya kamata da irin bayanan da la tajiduha fi ghairi kutubi a littafan shi da dama musamman kaga a cikin tamamul minna din yayi magana a cikin littafin asamar mustatab fifiki suna sunnati kitab nan ma ya yi magana akai a cikin littafin hajjatun nabi Kamarawa, rawa abdullahi da cikin ainihin wato littafin ad in ban iya tunawa a wajen takhrijin hadisin da aka ce wai manzon Allah alaihi salatu wasalam yana cewa man balagahu anni shay'un duk wanda wani labari ya iske shi daga gare da cewa na faɗi wani abu fihi fadila yaji akwai falala fali a huzbi kawai ya ɗauka ya ta aiki cewa wai imanan wara ja'an ya saki jiki ya sakan gace cewa ni annabu ni na faɗa kuma yana fatan ya samu wannan lada idan ya yi haka Allah wai zai ba shi lada sawabu inda Allahi in ma ƙarya ne wanda ya to shi ya jiyo hadisi ne maudu'i albani ya takharije shi a cikin abda'ifa kuma ka duba abda'ifa a cikin ko dai mujalladi na ɗaya ko na biyu kafin a wuce hadisai na ɗari biyar to da ya takrijin wannan hadisin bayan da ya bayyana ƙarya shi ya tsaya yi bayanai dalla-dalla akan cewa kaga wannan hadisin ya daga cikin hadisin da yake zama bayan kasancewar shi ƙarya kuma ya zama hujja akan yaɗa ƙarya shine mutane suna amfani da shi cewa ai gashi an ce wai annabi wai ya ce in dai hadisi falala ne to kawai kai ta aiki ba komai Allah zai baka falala ko da ba annabin ne ya faɗa ba kaga wannan babu kan tafi irin wannan ina ba da mun fahimci wannan kuma a ce ne baka da kuɗi a account ka ce kuma kawai ka samu wani takardar check ka je banki ka ce a ce to babu kuma tunda dai ka zo bari a baka baka da kuma baka aje ba kama ka za su ko to ire-iren waɗannan hadisan malam sai albani ya tsaya da ya magana su kuma sai ya tsaya ya tantance magana akan hukunce-hukunce da sharɗan aiki da hadisi mai rauni wannan sa daga cikin ranar da wannan magana cikin ba'ifa cikin asamarul mustatab da kuma cikin littafin hadisun nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma muqaddiman da yema ta'alika talikan da ma ainihin wato talikin shi na tamamul minna ala fiqh sunna sannan magana game da shin me ake nufi ma da fadailul a'mal me ake nufi da lafazin fadailul a'mal yana daukan ma'ana biyu na farko falalolin ayyuka da kuma ayyuka waɗanda suke na falala yana iya dauka akwai bambanci falala ayyuka shine sallah azumi zakka biyayya iyaye waɗannan ayyuka addini ne kuma tabbatattu ne a musulunci sai aka samu wani hadisi yana magana akan falalar da ke cikin waɗannan ayyuka to fada'ilul a'mali idan ka karanta shi fada'ilu al-a'mali shine mudafu wa mudafu ilayhi ai al-fada'ilu allati wujidat li a'malin islamiyyatin ma'rufa akwai kuma za ka yi fasara kuma fada'ilul a'mal daga alfadlu ragowa aikin da ya zama ragowa ba shine asali ba ma'ana bayan mutum ya yi sallah ya yi zakka ya iyaye ya yi azumi ya yi tauhidi waɗannan su ne asalin ayyuka ko akwai kuma fada'il irin bikirori ƙiyamun laili azumin nafula rintse ido cire datti daga kan hanya waɗannan falaloli ne to fada'il fada'ilul a'mal ayyuka wanda suke ƙari akan asalin ayyuka mun fahimci wannan to wanne ma ake nufi tukunna shine matsalar tukunna wanne ma ake nufi shin falala wato aiki da hadisi mai rauni wanda ya kawo falalar sallah ya kawo falalar azumi ya kawo falalar zakka amma shi yana da rauni duk da asalin aikin ya tabbata ko kuwa aiki da hadisi mai rauni wanda ya zo ya kawo wani aiki da za a yi ƙari a kan irin waɗannan aikin sannan kuma ya ambaci falalar shi tun daga nan suka yi saɓani kowace magana a wanda suka goyi bayanta a wanda suke ganin fadalil a'mal na nufin ayyuka waɗanda suka tabbata sai zama kuma ga falalarsu misali a ce sallah asuba tabbatacciyar ibada ce ko sai wani hadisi ya zai faɗi wata falala ga mutumin da ke kiyaye ta sai zama hadisin bai inganta ba to yanzu za ka yi aiki da wannan hadisin ma'ana kana yin sallah asuba kuma kana sa ran wannan hadisin ka ci moriyar shi duk da bai inganta ba to magana ta ɗaya kenan ko kuwa wani hadisi da zai ce wanda duk ya tashi cikin dare ranar kaza ga watan kaza yi sallah raka'a kaza ya karanta abu kaza iri kaza a raka'a ta kaza da kaza yana da lada iri kaza da kaza kaga wannan gaba ɗaya shi kanshi aikin ƙari ne akan asalin aikin da aka sani na ibada to malamai sun buka kata zuwa ga wannan nabiyin akan cewa shi ake nufi da fada'ilul a'mal wato ayyuka waɗanda suke ƙari akan asalin wajibai da farilloli amma ya zama dama can fil jumla shine wannan aikin dama akwai shi a matsayin samfur na ibada shine kamar da ake yin azumi a matsayin ibada ake biyayya iyaye ake sadaka karatun alqur'ani a sallar dare da makamantansu dama akwai abin da ya tabbatar da su a matsayin ibada to sai kuma a samu wani hadisi da ya zo yana faɗan wata sura ta musamman ta irin wannan aikin shine ƙari akai kamar dai azumin rajab ɗin nan misali da makamantansu ina fata mun fahimci wannan to yawa kamar kar da sutul waqi'a ba cewa yana raba mutane da talauci da makamantansu da ire-iren waɗannan suna nan da yawa birjik to ire-iren waɗannan maganganun jama'a suna buƙatar mutum ya koma ya saurari waɗannan kasusuwa na malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah sannan yana da buƙatar ɗalibai su sake karanta wannan muqaddimata ta littafin ainihin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da sharhin nuzhatun nazar da nukhbatul fikr nuzhatun nazar na ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama waɗannan maganganu idan karanta su za ka ƙare-ƙaren bayanai na ƙa'idojin cewa su kansu malaman da suka yi magana akan kan halascin aiki da hadisi mai rauni a cikin fadail a amal to su da kansu sun bayyana sharɗan waɗanda in ka kalle su da kyau sai ka ga kawai suna yin maganganun ne don dai kawai kar su saba wa magana kai tsaye galibi abin da aka fahimta daga maganganun su shine kamar ibnu hajarin ya taso malaman shi su bulqini su ibnul mulakkin da makamantansu suna ba da fatawa akan halascin aiki da hadisai masu rauni da ya ga haka kada yayi ya tunkare su da raddi kai tsaye sai ya saka wasu sharuɗa wannan kalle sharuɗan kai kamar ya musu raddi ne amma cikin hikima dan sharuɗin yana nufin gara ma baka yi aiki da hadisin ba za mu kanta sharɗa annan zaka ji su za ka ga to me a ciki kenan me ya rage an ce kada ka yi aiki da hadisi mai rauni sai ya cika wannan sharɗa daga sharɗa an ce na farko ka ɗauka ba addinin annabi kake yi ba sallallahu alaihi wasallam kana yin wani abu ne kawai da ka san asalin shi ba an ce kuma kar ka karantar da kowa wannan abu a matsayin addini sannan kuma an ce dole ya zama ya yi indiraji cikin wani abu wanda yake da asali to daman ya da asali ba ruwanka da wannan rushe mara kyau sannan kuma an ce ba shari'an manzan Allah kake yi ba kaka kudurci shari'an annabi kake bi to me kake yi kenan ka zama dan mushen kenan ina fata mun fahimci wannan to da ka sai ga bai da wani amfani amma haka ake gwagwarmaya da mutane ake rigima da su kuma ana rigima da su akan su suna aiki da hadisai masu rauni ne ma dan su shar'anta wa mutane shari'a wata ke sabuwa ba a san da ita ba ba wai a cikin fada'ilul a'mal din nan ba suna aiki da hadisai mai rauni su kawo abu karara wanda dabu can babu shi a cikin addini sabo ne karara ba shi da asali sai hadisi mai rauni wanda wannan ya daga cikin usulul bid'a daga cikin abubuwan da suke kawo bid'a a cikin addini shine kamar yadda albani ya faɗa a cikin littafin shi na akamul jana'iz can ƙarshen inda yake magana akan bid'a yace kullu ibadatin lam ta'ati kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu' duk wata ibada wadda ba a samu yanayin da za a yi ta ba sai a cikin hadisi mai rauni ko hadisi ainihin wato na ƙarya karanta littafin tabayin al'adab fi hadisi rajab na na ibnu Ka je da yake magana yana cewa Allah hakkunya yake ji in yanzu ana faɗan wasu hadisai Ka ji an faɗa hadisi an faɗi falala wata take tafi kama da almara wani ɗan ƙanƙanin aiki a ce duk wanda ya yi shi za a ba shi gida guda dubu saba'in aljanna kowane gida akwai ɗaki dubu saba'in kowane ɗaki akwai gado dubu saba'in kowane gado akwai hurur aini dubu saba'in a wajen wa tuna ibn azar yace irin wannan hadisan shi kunya ma suke bashi kuma wa'azi yake da su Allah shi kyauta Allah ya sa mu dace ya kamata mutane suke yi hadisan ƙarya jama'a ba ayyuka ne waɗanda suke na malamai ba a ƙyare malaman turmi su ne suke cin abinci da su amma malami na gaske musamman ahlus sunna bai kamata a same shi da wannan ba kuma alhamdulillah da gaskin malaman da ake cewa malamai malaman mu na salafiya su kada aka sani da wannan takazantsan su malam nasir din albani su ainihin jamaluddin al-qasimi da ire-iren su su ahmad shakir wanda suka rayu a wannan zamun nan a kuma nan kasar irin su babban malamin mu malam awwal albani rahimahullahu babu wanda ya kai shi taka tsantsan a cikin malaman da muka sani a nan kusa waɗanda ba sa faɗan hadisi sai sun tantance shi da haka in ya faɗa kowa yakan je natsuwa akan cewa lallai wannan hadisi ingantacce ne insha Allah abinda bincike take kenan akai haka sauran malamai waɗanda Allah ya musu wannan ainihin gam daga tarin irin su malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da gafara waɗannan malaman an san su akan manhajin da suka bi manhaji ne na tasfiya thumma tarbiya alal musaffa ba za ka zo ka dinga ɗewa mutane duk hayanin da ka je ka tara a cikin littafin tanqihul qawli ko littafin can eh, iya ulumuddin na gazali ka je ka ɗebo tarka tarka kai ta surutu Kamar famfo ya fashe ba kai ma baka san ina maganganun suke game da inganci ko rashin shi ba wannan ba ilimi bane wannan surutu ne kawai labari ne jarida ce ilimi so ake sai ka tace abin da zaka faɗa wa mutane sai ka ainihin tantance abin da kake faɗa gaskiya ne iyakar iliminka inna ma ya zama ko da kuskure ya faru to ya faru ne saboda dan adanci gazawa ko iya abin da ka sani kenan amma ya zama da gangan kawai magana kake faɗa kawai da kajita ka ji wani yana maka labari inda kasa yana tsaye aka aika abin ya faru ce akai kaza akai kaza akai kaza kuma sha bai san ingancin shi ba Allah ya shirya da mu shi ne sai yake cewa walaysa li ahadin ko sai ce na'am faqad nasal hafiz ibn hajar fi ma naqalahu anhu sakhawi fil qawl al ibn hajar al ya faɗa a cikin magana da babban ɗalibin shi al imam sakhawi ya ruwaito daga gare shi a cikin littafin al qawl a cikin shafi na biyar ala anna shart al amali bil hadith al salasa. cewa akwai sharuɗa guda uku dangane da aiki da hadisai masu rauni al-awwal sharadi na farko muttafaqun alai sharadin da kowa da yayi wannan magana ya goyi bayan sharadin wa huwa shine an yakuna al-hadithu ghayra da'fu ghayra shadidin na farko ya zama raunin ba mai yawa ba ya zama irsali ne ko ainihin makamancin shi fa yakhruju man farada min al-kazzabina wal muttahamina daka dole a fitar da hadisan da makaryata da kuma waɗanda ake tuhuma da ƙarya suka kaɗi da ruwaito wa man fahusha ghalatu da kuma mutumin da kuskuren shi ya zama yayi yawa banda irin waɗannan hadisan wasani sharadi na biyu an yakuna mundaridan tahta aslin am ya zama yana fadawa karkashin wani asali sananne na addini fa yakhruju ma yukhtara'u bihaythu la yakun lahu aslun aslan da haka yana fitar da abinda ainihin wato ya faɗi yake an ƙirƙiro shi ne ta yadda ba yi da asali kwata-kwata a cikin addini misali anan ne carbi carbi bai da wani hadisi bai da wata bai da asali a cikin addini a ce ga wani nassi da ya zo nuna cewa ana amfani da carbi wajen ba yi da wannan sai sai waɗanda suke masu mugun rauni to wannan babu yadda za a shiga cikin wani asali haka shafan addu'a bai da wani asali a cikin addini duk hadisan masu rauni ne gabaki ɗayan su am iya shafin fuska da addu'a ko shafin fuska da addu'a bayan an gama da ire-iren waɗannan ba su da wani asali babu wani asali da su ƙarƙashin shi Don asalin abin da ya kawo samu ɗan shari'a bai inganta ba haka irin yawo da sanda da tunanin cewa sunna ne duk ire-iren waɗannan asalis sharaɗi na uku Allah yi utaka kada inda al'amali bihi su butu. kada mutum ya ƙudurta cewa lallai sanda zai aikin nan kai ya ƙudurta cewa wannan abu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi li Allah yunsaba ila annabi sallallahu alaihi wasallama ma lam yaqulhu dan kai danganta wa manzon Allah abinda bai ambata ba shine in an ganka kana yi kai ma kana yin kantafi ne ma asara alga ta malam yasa kake haka ce to wallahi gade mu muna muna dai dai Allah dai ya samu dace ba an ce hadisi bane ka ce a a ba ni dai to ban dai fada ba dan ganka danganta wa manzon Allah abinda bai fada ba to yanzu wannan sharadi me yasa kaje kana aiki da abin Kama a ce ne ka je kana so a baka takardar digiri a jami'a Ahmadu Bello kuma kai karatu ba shikenan sai mai bada takardar ya ce maka to bari mu rubuta maka jabu ka ta nan kowa na gani jabu ce in ka je in an ansa to in ba ansa ba ba ruwan mu in an kama kai ka jiyo mu rubuta maka jabu za mu rubuta a cikin ta cewa wannan jabu ce kana ganin za ka yi da baka wani takardar digirin ba za ka yi da ba ko haka ko da kuɗi ne a ce ga su jabu ne kana ji kana gani ko ruwa ne za a baka sha ce to amma yana da guba in ka ga kishin yafi damun ka fiye da rayuwarka to sha shine ma'ana abu wal akhirani waɗannan sharuɗan guda biyu kun ji na farkon ya ce muttafaqun alaihi ko kowa ya faɗe shi daga cikin malaman da suka wannan sharuɗan sai ya ce waɗannan na biyun na ƙarshe dukannin su guda biyu an ibn abdussalam arwato su daga malam izzuddin dan abdussalam wa ibn daqiq al-aid da kuma malam ibn daqiq al-aid wal awwalu wancan na farkon نقل الالائي الاتفاق عليه الحافظ الالائي ya to cewa malamai sun hada akan na farkon cewa kada raunin ya zama mai tsanani ya zama rauni ne wanda yake dan kankani malai yace karanta littafin al-ajwatul fadila a cikin shafi na 43 zuwa da 4 na ainihin al-laknawi bi tahqiqil ustaz abdul fattah abu gudda ina fata mun gane wannan sai malai yake cewa su malan suka ce wala tantabiqu hadhihi shurutu ala kathirin min al Latifi allati yushi'uha waɗannan sharuɗan da ake magana ba sa tabbatuwa akan da dama daga cikin hadisan da waɗannan malamai da masana da makaranta da masu huɗuba a juma'a da masu wa'azi da marubuta suke haɗawa sam ba sa shiga wannan sharɗin fa inna min hama huwa mawdu'un dan zaka ji mutum yana yada hadisin da yake na ƙarya ne ƙarara la yahillu dhikruhu illa ala sabili tahdhira minhu wanda bai halasta ka ambace shi ba sai dan ka tsoratar daga ainihin wato mun ka tsoratar game da amfani da shi wa minha ma huwa sharidul dha'f daga cikin sa akwai wanda yake da rauni mai tsanani li fulish li fushi ghalat rawihi saboda tsananin kuskuren da mai riwaya shi ke tare da shi wa minha ma yata'allaqu bil halali wal haram akwai wanda yake da alaka da halastawa ko haramtawa wal aqaid da aqidoji wal ahkam da hukunce hukunce wa minha ma la yandariju tahta aslin min al usul al amma daga cikin su akwai wanda baya shiga karkashin wani asali daga cikin usul sanannu bal hiya munaqiratun laha zaka taran ma suna yin watin suna sabawa da usul ne walil adillati sahiha kuma suna sabawa dalilai wanda suke masu inganci ala annahum hina yasriduna tilka al Hadifa. fi khutabihim kuma sa'annan su malaman sa'ad da suke kwararo waɗannan hadisai a cikin maganganunsu na hudubobi wa durusihim da darussansu la yushiruna adna isharatin ila ba'afiha ba sa yin ishara koda mafi karanci zuwa garwanta koda da ruya ba sa ishara kawai za su kawo su ne kama annaha hadis sahiha wa sabita bal yarwunaha yarawunaha wa ka'annaha min as-sihah suna ganin su agunsu wannan hadisan kamar ingantattu ne allati la sha'ibata waɗanda babu wata matsala fiha a cikin su famin aina lissami an ya tabayyana lahu da'afa to ta ina ne mai saurare zai gane raunin waɗannan hadisai hatta ya taqida inda al'amali biha subuta hatta la ya taqida inda al'amali biha subuta ballantana ya kasa ya ki ainihin kudurce cewa sun inganta a lokacin da yake wato zuwa aiki da su malaman da suka gaya mushi ba sa ishara zuwa ga raunin kwata-kwata to ta yaya ne ya samu kanshi a cikin wannan sharaɗin na cewa san da yake aiki yana ƙudace cewa abin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a kasa shine mala yake cewa wa qad ishtarata al muhaddisu ash-shaykh Badruddin al-Hasani rahimahullahu fi jawaz al-amal bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mali shartayn yace wancan malami Badruddin al-Hasani Allah ya ji kanshi da rahama ya kawo sharuɗa guda biyu dangane da hukuncin aiki da hadisai masu rauni a cikin ayyuka na falala al'awwalu na farko ya ce adamu isnadu labzihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yiwuwa a danganta wannan lafazi ga manzon Allah wasani Sharaɗi na biyu Allah yu khalifa ma fihi min hukumin hadisan sahihan aw hukuman ma'rufan kada abin da ke cikin wannan hadisi na hukunci ya saɓa wa hadisi sananne ah, hadisi ingantacce ko hukunci sananne duka dai sharɗan irin waɗanda aka ambata ne suna bambanta ne kawai wajen lafazin to kaji wannan magana kenan dangane da inganta hadisai da raunata su kar mu manta muna magana ne a cikin abin da suka faɗa na ainihin wato manhajut tahqiq a cikin gaba ta uku da suka yi magana akan cewa sun bayyana ingancin hadisai ko rashin ingancin su sun takaitu akan bayyana matsayin inda za a samu hadisin idan na Bukhari da Muslim ne sun kuma yi kokarin fitar da hadisan daga mazan ɗinsu da kuma ƙoƙarin tantance inganci ko rashin inganci musamman ga hadisan da suke buƙatar shawahid sannan su ne suna kawo maganganun malamai masana hadisi to a nan ne suka yi wani wannan dogon bayanai dangane da matsala ta shafi ingantawa da yaɗa hadisai masu rauni da kuma yadda ya kamata a mu'amalanci aiki da hadisi mai rauni in ma har za a aiki da shi ɗin sannan sai ya ce sun marakamnan nasa wa fassalnahu sannan mun yi ma wannan nassin littafin mun mishi lambobi mun yi dalla-dalla da shi zaka ga akwai lambobi da aka mushi da kuma tafsiri aka rarraba shi zuwa faƙara-faƙara da makamantansu wa wazza'anahu tawzi'an fanniyan mun raba shi zuwa gaba-gaba irin rarrabawa take ta dace da yadda ake aikin buga da tafai wadda batna bishakli ma yashtabihu min al-alfazi suka ce mun yi wasali ta hanyar amfani da alaman wasali su fataha da kasara sune bishakli akwai dabtu bil huruf to wannan bishakali mun yi wasari ta hanyar amfani da wasu sura ga kalmomi da lafuzan da za iya rikirkicewa wal mawadi'i da kuma garuruwa ko wurare ko ƙasashe wal kuna da alkunyoyi abuwa ne ko ummuwa ne wal asma da sunayen mutane abubuwan da za iya rikicewa daga cikin wannan da an musu wasari wa sharahna ma jaa fihi min gharib al alfaz kuma mun yi sharhin abin da ke cikin wannan littafi na lafuzza waɗanda suke ainihin wato garibai waɗanda ba a san su ba ba a saba amfani da su yau kullum kullum ba min ghairi basdin wala ishabin ba tare da mun faɗaɗa ko mu cika surutu ba wa allaqna ala mawadi'a kuma mun yi tsokaci a wasu wurare minhu a cikin littafin bima yastakmilu maqasida da abin da zai cika burin mai littafin da manufarsa wa yuwaddihu maramiyahu da abin da zai bayyana abubuwan da ke ishara zuwa gare su wa yuyassir lintifa'a minhu kuma zai ƙara sauƙaƙa cin moriyar littafin wa ma warada fihi min ayatin wa ahadifa qawliya duk abin da yazo na ayoyin alqur'ani da hadisai waɗanda suke zantuka ne kaman addu'o'i da ainihin zikirori faqad dabatnaha bishakli kamil mun musa cikakken wasali dan a karanta su daidai walam nakhul تعليقاتنا هذه من توجيه نقدات للمؤلف ce waɗannan ta'alika ɗin da muka yi ba su tsiraita daga ainihin fuskantar da wasu cin gyara da muka yi mai littafin ba fi ma yuzannu annahu akhta'a fi game da abubuwan da ake tsammanin yayi kuskure a cikinsu, akwai kurakurai na ilimi akwai kurakurai na fatawa akwai kurakuran da suka faru na wahami zamu zo mu zamu in sun yi ishara zamu ishara akan wasu abubuwa din da gaskiya wannan ita tunawa kai tsaye shine mas'ala dangane da tilsatul istiraha waɗanda suka daɗe suna zuwa karatuka mala albani Allah ji kanshi za su iya tuna a karatun sifatu sala an yi dabdala sosai akan wannan mas'ala can da kenan 1996 kuma ta haka game da irin kuskuren da ibn qayyim yayi wajen cewa tilsatul istiraha ba sunna ce mustahabbiya ba ya kafa hujja da cewa saboda bata zo a cikin dukkanin hadisan da suka yi bayani akan siffar sallah ba kawai sai ya ce zuwanta kawai a hadisi ɗaya ko biyu bai nufin wannan sunna ce mustahabbiya da albani zo ya ce wannan akwai abin mamaki a cikin irin ibnu qayyim ya faɗi wannan magana tare da cewa dukkanin sunanin mustahabbai ɗabi'a suke nan ba su zo a cikin dukkanin hadisai ba babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya suranta suran Sallama manzo sallallahu alaihi 100% wani hadisin yana faɗan kaza ne wani ya faɗa kaza idan ko maganganu daga ibn hajarin da wasu malamai ya tantance waɗannan maganganu da wahami da yayi har ila yau dangare da wato tafiya sujuda inda yace tafiya sujuda akan gwiwa ne saboda hadisin da yace manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mutumin da zai tafi da zai tafi sujuda yayi irin tafiyar yayi irin sunkuyen da raƙumi yake kuma sai yace dan shi raƙumi yana sunkuyawa ne da gwiwoyinsa to gwiwoyin raƙumi kuma suna ƙafa gaba ne suna jikin hannun shi ne sai ibn qayyim ya samu rudani yace hadisin ma mutarbi ne da haka sai yace a tafi da gwiwa kawai ta kafa ya wasu maganganu wanda suke rudaddun maganganu ne dan adanci ya same shi Allah ya ji kanshi da gafara to ire-iren waɗannan da za ga tambihi za a yi a kansu ba tare da an ci mutuncin shi ko an kyare shi ba dan baya cikin manhajin mu na salafiya kyara ko cin mutuncin malami ko da dan tatsitsi ne balantana bujumin malami irin wannan ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa za mu ainihin yi mushi ire-iren waɗannan gyare-gyare fa innahu rahimahullahu qad sarraha fi kitabihi hadha bi annahu lam yaqsid min ta'lifihi nusrata madhhabin min madhahib al-a'imma domin ya fito ya faɗa ƙarara a cikin wannan littafin nashi cewa bai rubuta shi dan ya goyi bayan wani mazhabi daga cikin mazahib na malamai ba wa inna kasa da bihi majarrada hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace yana nufin tsantsagwaran shiriyar manzon Allah ne alaihi salatu wassalam fi siratihi game da tarihin rayuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa aqdiyatihi da ainihin alƙalancin manzon Allah salatu wa ahkamihi da hukunce-hukuncen da manzon Allah ya bayar na addini fala bayra alaina idza khalafnahu suka ce babu wani matsala akan mu idan muka saba ma wannan malami fi ba'd ma zahaba ilai akan wasu fatawoyi da wani tarjihi wanda ya zaba idza kana man tahaina ilaihi huwa sahihu alqawiyyu sadid idan ya zama abinda mu muka zaba wanda ya saba wa nashi shine ingantacce shine mai karfi shine akan hanya lianna zalika mimma yasurruhu wa yurdihi domin wannan zai mishi daɗi wannan zai kwanta mishi da hankali duk malamin kwarai ba gina wa mutane girman kanshi yake yi ko mazhabin shi ko ra'ayoyinsa ba zai gina musu girman hujjojin ne ta yadda za su tamar duk inda suke tafiya suna bin hujja ne ƙur'ani da hadisi ingantacce da maganganun magabata na kwarai idan ya gina su akan haka sai ya zama a cikin tafasil na abubuwan da ya faɗa ko ya aikata ko ya bada fatawa sai ya samu kanshi a cikin wani kusuri ko wahami ko rafkannuwa ko mantuwa ba za su bi shi akan wannan ba sai su gyara su bi abin da yake shine asalin da ya kafa su akai idan ya ji labarin haka daɗi zai ji zai ga cewa lalle sun ɗauki hannu ko yana duniya ko yana lahira zai ji daɗin haka da suka yi yana daga cikin alamar malami na Allah ne kaga baya gina wa ɗalibai girman kanshi ina gina musu girman addinin musulunci ne girman hujjojin da ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci amma duk malamin da yake so ya zama shi kawai a dinga ganin girman shi shi za a dinga mutuntawa kamar da kamata a mutunta na soshi to wannan alama ne akan masoyin zuciya ne baya so ya jona mutane kai tsaye da tushen bayanai na gaskiya ina ba ta fahimci wannan to irin wannan shine idan an saba mishi za a iya rigima da shi ɗaliban shi wanda suke bin shi akan wannan son zuciya za su ce an saba wa limamin mu an saba wa malamin mu wallahi ba a isa ba za a yi rigima su fara kyaran mutane suna aibata su saboda saba malamin su ko kungiyar su ko fatawar su ko mazhabar su ko kuma abin da ma kai suka saba da shi ba su ma san meye ba fatawar su ce mazhabin su ne ba su ma sani ba kawai sun saba da shi ne sun tashi sun ga ana yi ran da wani ya zo ce ba haka ake yi ba sai su tada fitila misali yanzu malika wannan da suke cewa kansu malikiya a ƙasar nan wanda suke maulidi maulidi ba fatawan malikiya bace malama malikiya sa daga sauran suka fi kowa kyamar maulidi a cikin tarihin addinin musulunci karanta koda nan kurkusa sharhin ainihin wato sharhin littafin lawal lisani eh, muktasar na khashi har sai dai magana akan cewa idan mutum ya bada wasiya cewa in ya mutu a dauki kudin sa yi maulidi yake ba za a cika ta ba saboda wasiya ce ja'ira dan maulidi ba ba dinin annabi bane a cikin malikiya kaga ashe ba fatawar su bace ma ba ma fatawar malikiya bace amma ana tutiyar malikanci kuma ana rike wannan fatawa wannan cewa ah, sai ayi yaki a Kano har gidan radio aka kona saboda wani malami ya shiga Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya shiga yi maganganu na ilimi tsantsar ilimi kawai cewa kaza ne kaza ne kaza ne ya kawo maganganu sai da kone gidan don freedom shekaru wajen biyar kenan bayan yanzu ko aka ta rigima wai ya ya ya maulidi kaga irin wannan rashin kan gado ne shine misali akan cewa ba ma fatawar mazhabin su bace fatawar wasu wanda suka fi su lalacewa ne ina ba ta mun fahimci wannan Allah shi da mu to dan haka babu laifi dan ka saba wa malamin da ya karantar da kai ko ka saba wa malamin da kake karanta littafin shi idan ya zama akan bayani ne na hujja da ilimi abinda bincikenka ya tike ka saba kai kuma ya zama kana da wannan ahaliyar shine mustawanka na ilimi ya kai ka iya yin haka ba dan jigari jigari bane kai ba dan takife bane ba dan ma habba wa dabba bane ya kamata mu fahimci wannan dan kai kana kanta da bulugul maram a angoku kar ka ji wannan magana ka zo ka ce to ni ina ganin wannan hukunci da Ibn hajarin yayi gaskiya bai yarda da shi ba a wanda ya kamata a mata aziri gaskiya ka je kai ka tara wasu ƴan mata da zawarawa saboda ba su san halin duniya ilimi take ciki ba a wani lungu anguwa an baka wani garejin mota kawai ka zo ka ce kai ma malami ne eh kai malami ne a wannan lungu ta ka kai iya malata ta shafi wannan lungu shine koya musu ta da baki da fasara in kai iya wannan iya mutuwar ka to ka kyauta domin laqad ahsana maninta ila ma alima ina ba ta fahimci wannan baga abakar imam ba a cikin ruwan bagaja mudhammatan iya kakaratin kenan kowa ya haddace saboda shi ma iya abin da iya kenan <laughs> to da haka amma ka zo kana dauko kana sharbota da zaka ji mutun ne saboda kai an bashi speaker wala abun akwai ban tsoro walla wani abun kai saka ji gaban na faduwa saboda kai an same a wani masallaci an ce shi ma malami ne sai dauko wata balwa amma mas'ala wata ke malaman duniya ma suna tsoranta malamai waɗanda ake jin labarin sa ilimi a duniya suna takatsantsan wajen magana game da ita suna yi suna cewa wallahu alam ina dai ganin kaza suna kallon gaba suna kallon baya kawai shi sai mata ya tinkare ta kawai ya yi saddi a kanta kuma ya faɗi wata magana wadda kawai inda inda aka san abin da ake a ilimi ne in ya faɗa kawai dariya za a mai amma saboda ba a san abin da ake a ilimi ba a nan ƙasashen galibi kawai ana yin abin ne a matsayin local setup kowa local champion ne a lungunsu kawai shi kenan sai ya faɗa ya wuce idan ya je inda ake magana ilimi aka ce maimaita ta wala ba zai faɗa ba kuma za ka ji mutum kawai ya tinkari mas'ala, sai an kawo mana dalilin da ya ce kada ya azumi ran asabar yana faɗa wannan a lungu a ne in ya fito fili ba zai faɗa wannan magana ba dan an ce mishi zo ka bata mana da lecture akan mas'ala game da azumin asabar kai tarjihi a ilmance je ka rubuto ka zo ka gabatar bai san mata yana zai fara ba wala bai masani ba amma zai zai fito faɗi wannan magana ya buga tebur ya shiru a mai kabbara Allah shi kyauta saka mutane su daina bari mabiya suna suna rudar su kar ku ka ne bari kuma taka kwalo ta daina ka babu abin da sa ka gane alkadarin ka shine in kana yawaita karatu da bincike da nazari da sauraron malamai da karin tarihin malamai to sai ka dinga aunawa ka kai kai to ka kai ire-iren waɗannan in yanzu ka san wane ne ibn hajirin a tarihance a ilmance ka karanta littafan shi ka san yaya suke ka san wane ne shaukani a ilmance a tarihance ka karanta littafan shi ka san meye a ciki ka san wane ne ibn al-mulaqqin wane ne zahabi wane ne ibn al-qayyim waye ibn taymiya wane ne majduddin ibn taymiya ibn taymiya al-majd kakan kenan wane ne al-imam al-ala'i wa ake ce ma abu dawuda in an faɗi imamu tsabari me ake nufi yake kake jin sunan shi mai matsayin sha ilimi waɗannan idan ka iya mutaba'an su waye su kuma ka ji a rayuwarsu ya suka lankwasar da kansu suka nuna su ba wata tsiya bace sannan yaya suka mu'amalanci mas'aloli irin waɗannan sannan ka karanta littafin su ka ji abin da ke ciki sai ka kwatanta da kai kuma to abubuwan da kake ganin ka iya zauna da kanka ga kanka wannan karatun ta natsin to hala in ka kai haka sai ka gane alƙadarinka to amma saboda matsalar shine mutane ma ba sa sanin waɗannan abubuwan bal ta wa su hukunci kaga a cikin karatun boko na zamani da yake ana irin wannan hukunce hukuncen kowa ya san kimarsa in ka shiga cikin mujtama na university za kowa ya san matsayin shi babu wanda ya isa rena wanda ya san ya fi shi saboda kowa ya san ga iya inda zai iya tsayawa wa ya kifa inda amri amma a cikin gari da yake an ba abun ashwa'i kowa na iya rigimar da ya ga dama in aka ce wani professor ne a cikin jami'a kai da kake undergraduate ko kake da wani dan miskinin masatsinka ba baka yi san yana magana ka sa baki ba kai wani ma dakta ne bai san idan professor suna magana ya sa baki ba dole sai ya jira an ba shi izini kuma an ba shi izini ma zai ga kawai sai ce ni ban da wata magana yes in aka ce ka zo ka gabatar da takarda a gaban su ai kai kana can a garinku ku principal ne hala a garinku a education ka zo kana yin masa da education idan suka zo suka maka zuru haka da gilasansu sai ka ji gaba ɗaya kayan maka fitsari a wannan ka <laughs> so duk abin da zaka faɗa kallon ka kawai suke ba haka bane duk wani sutu zaka kallon ka kawai suke idan sata bayanai kai kana gama sata bayanai wani zai ce maka ga inda suke kawai wannan abubuwan da kofin maganganu wane ne sai ga gaba ɗaya mutum jikin shi ya sanyi ga gaba ɗaya mutum ya jike ko sanyi ake to da za a ce irin waɗannan masu karambanin a fara yin samina ta malamai a ce to yanzu jama'atul nasarar islam su ya kamata su dinga yin wannan abu su ce a zo a yi samina akan wannan magana a su ba da topic ce duk a gayyaci duk wani wanda ke ganin shi malami ne a gayyaci shi in ya amsa gayyata kenan ya zo ya gabatar da paper shi ya zo ya rubutu a ilmance ya faɗa ya kawo hujjoji malamai 'yan uwan shi da sa'o'in shi da wanda suka wuce shi su mai tambayoyi su naƙasha shi haka ake ilimi a duniya a kowane fanni amma a Najeriya fa ba a yin wannan saboda Najeriya ita wata ƙasa ce ta musamman bi kullil maqayis Allah shirya da mu da ka ga fauda ta yi yawa har ma sai ka rasa waye ma malamin waye jahilin ka rasa wani mutane suke magana waye ke faɗin gaskiya waye waye ke faɗin gaskiya ba wato a ƙasar nan ka yi sa'a ma Allah sa kana gane me gaskiya saboda duk wanda zaka ji ko zaka ji shi yana so yanzu ya kafa nashi nashi campaign din ya kafa nashi mazhabin ko nashi tunanin yana so kuma yana wannan kadai ne gaskiya to idan ba kana da techniques na gane asalin gaskiya ba sai ka gane ne ma ya jaka duk da aka aka ja mutane ba waɗannan addinan ƙaryan ga sunan iri iri Allah shi da mu da shine mala yake cewa fa innahu rahimahullahu lam yakum yata'assabu domin shi ibn taymiya ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da gafara bai kasance mutum ne wanda yake da ta'assubanci ba li madhhabihi alladhi daraja alaihi ga madhhabin shi wanda ya ainihin wato ya koyi karatu ya taso a cikin sa wa huwa madhhabul imami ahmada shine madhhabin ainihin wato hambaliya ba hambale ne su ta dimashq malamansa da wani sai koya mishi karatu za a iya cewa ma ya gaji mazhabin daga gun baban shi da malaman shi amma ba mutum ne wanda yake yada ta'assubanci ya ce duk abinda da hanabila suka faɗa dole akan shi za a kwana akan shi za a tashi ba a'a malami ne mai kan gado wanda ya san ya kamata cewa a yi ta haƙiƙin maganganu ko malami ne wanda yake mujtahidi wanda yake ainihin wato mutaharrir ya riga ya yanta kanshi daga duka wasu wani dabaibayi wani kaidi na takalidanci da haka yana mu'amalantar nasoshi ne ya tantance bayanai ina fata mun gane wannan bal kana yunaddidu bit taqlid al a'ma ya kasance yana kwankwasan irin makahon bi da ake wa malamai wa ta'assubi al mawruf da kuma ta'assubanci wanda aka gaje shi wa yad'u ila im'anin nazari fil umuri allati ikhtalafa fiha al a'imma yana kira zuwa ga tsaya a natsu a yi duba da bincike dangane da al'amuran da malamai suka yi saɓani da su a kansu wa ashabil mazahibul muttaba'a da kuma ma'abuta mazhabobi waɗanda suke ana bin su sune tun daga kan hanafiya malikiya shafi'iya hanabila da ire-irensu malami in ya kai malami baya takaituwa da mazhaba kwaya ɗaya don zai zama ya kuntatawa kanshi ne kamar ɗan kasuwa ne a ce ya kai ɗan kasuwa ya kai ya kawo amma kuma abu kwaya ɗaya kawai yake sayarwa ga abubuwa nan masu kawo riba iri iri ba shi yiwuwa ba shi yiwuwa ga wani ya yi kuɗi da sai da a ce gaba ɗaya gora kaɗai aka san shi yana sayarwa tun da ya fara kasuwanci shekara talatin dole sai ya gwada sai da wani abu ba haka ne to haka a ce mutum malami amma ya zo ya sashi kanshi a cikin wani kwando na ainihin wato ta kaidanci ya ce shi sai dai malikiya kawai sai dai malikiya duk abin da ya wuce malikiya malikiyan ma kuma iya kashe risala ko askari ce duk abin da ya wuce ba addini bane kaga wannan ya kuntatawa kanshi ya kuma kuntatawa al'umma da suke bin shi al-imam ibnu al-qayyim ba haka yake rayuwa ba ya kasance yana kira zuwa ga abin da aka samu sabani a tsaya a kalli wato sabanin a kallin nasoshin da masu sabanin suka yi hujja da su sannan ai tarjihi wasti'radiha a gabatar da nassoshin walittalai ala hujjajihim a tsaya a dubi hujjojin malaman wa dalailihim da yadda suka kafa hujja wal akhdhi fi kulli babin bima huwa aqwa dalilan da kuma daukan abin da yafi komai karfin dalili a wannan babin wa aqrabu lil haqqi was sawab da kuma abin da yafi kusa da gaskiya wa ablagu fil hujjati da kuma abin da yafi karfin hujja min ghairi ta'assubin li madhhabin ba tare da nuna san kai akan wani madhhabi ba aw alaihi ko kuma kin wani madhhabi ba ya ishe ka ishara cewa akan irin wannan ibnu qayyim ya fuskanci hadarin da ya fuskanta a rayuwa shine mas'ala game da saki uku a kalma ɗaya ya riga ya yaɗu a cikin mazahib da karantarwa a dukkanin ƙasashe cewa idan mutum ya saki matashi a kalma ɗaya to shi kenan yawa kanshi alkaba'i wannan mata ta saku daga gare shi ba zai iya aurenta ba hatta ha zaujan ghairu saki uku a kalma ɗaya ko da ibnu qayyim yazo ya bincike waɗannan nasu shi da wannan gano yace san ba haka bane kuma ya fi waɗancan mutane gaskiya ya kawo maganganu ya rubuce-rubuce aka ce bai isa ba ya canza addinin musulunci aka yi ta hayaniyar da aka yi da rigingimin da aka yi amma bai taba canza magana shi ba saboda gaskiya kawai yake bi akwai fatoyi da dama ire-iren waɗannan da shi da malamin shi ibn taymiya suka fuskanci rigingimu a kansu kamar yadda zahabi yake ba da labari a tare ibn taymiya cewa ibn taymiya ya faɗi wasu fatoyi waɗanda nila minhu min ajaliha waɗanda aka ci zarafin shi a sanadinsu waɗanda galibinsu ya fi sauran mutane gaskiya a kansu na fata mun gano wannan sai a ƙasa da yake cewa qala rahimahullahu fi kitabihi hadha fi taqwiyati qawlil jumhur fi anna laban al-fahli yuharrimu yace ibnu al-qayyim yayi magana a cikin littafin nashi a inda yake magana akan kokarin goyen bayan magana mafiyan malamai game da labanul Fali. me yake nufi da labanul fahli shine mutum kamar yadda ainihin wato al-imamu ainihin ibn al-asir ya fassara ma'anar hadisin a cikin littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal asar yace fali na nufin mutum ne ya auri mata ta haihu ainihin wato wa mata ta haihu sai zama tana da nono wanda take shayarwa wanda ya taru sakamakon haihuwa da ta yi to duk wani ɗa wanda ba ɗan wannan mutumin mijinta ba idan ya sha wannan nonon kamar yadda ‘ya'yanta suke haramta ga dangin mutumin haka ‘ya'yan da suka sha nonanta waɗanda ba ‘ya'yan shi ba suke haramta ga dangin shi an fahimta kuwa idan kana da mata ta haihu ka haihu da ita to ɗan da ta haifa ya haramta ko ɗan ta haifa ta haramta ga wanka da ƙaninka da babanka ko a matsayinsu na ‘yan uwanka na jini waɗanda babu aurata tsakaninsu da ‘ya'yanka to haka dan da ya sha nonon matarka ko yar ta sha nonon matarka nonon da ya samu sakamakon haihuwar da matarka ta yi sai aka ba wani ɗa ko wata ya nono ta sha to irin wannan haramcin ya tabbata a kan shi shine kaninka ko wanka ko ɗanka ko babanka ba zai iya auren yadda ta sha nonon matarka ba nonon da matar taka ta same shi sakamakon haihuwar da ta yi maka shine ake nufi da labanul fahali karanta littafin an-nihayatu fi garib al-hadith na ainihin wato ibn al-asir da littafin Fathulbari, bari sharhin sahih bukhari to anan da yake magana sai goyi bayan wannan fatawar ta haramci din yace wa anna tahrima yantashiru minhu kama yantashiru min al-mar'a za a karanta magana a can babin da ke magana akan raba yace haramci yana yaduwa daga wannan qadiyar kamar da yake yaduwa daga ainihin mace wa hadha huwa al-haqqu alladhi la yajuzu an yuqala ghayruhu sai ibn ibn qayyim yake cewa wannan ita ce gaskiyar da bai halasta a faɗi wanda ba ita ba wa in khalafa fihi man khalafa min as-sahaba ko da yake an samu wasu sahabbai sun saba wannan fatawa wan ba'adahum da wanda suke bayan su fa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahqqu an tuttaba ibn qayyim yake cewa sunnan manzo Allah ita bi cancanta abi alaihi salatu wasalam wa yutraka kullu wa yutraka kullu ma ah, li ajliha a bar wani abu da ya saba mata ko menene shi dan ita abita wala tutraku hadhihi ba a barin ita sunna din li ajli qawli ahadin dan magana wani mai rai ka'inan man kana waye shi wani mutum kowane ne shi kowane iri ne ko mun dar shi ba a barin sunna a kama magana shi walau turikatu sunanu li khilafi man khalafaha la udima bulughaha li adami bulughaha lahu aw li ta'wiliha wa ghayr dhalika la turika sunanun kathiratun jiddan ita da za a bar sunna saboda wani ya saba mata saboda bai ji labarin ta ba ko dan ya mata tawili to da an yi watsi da sunnoni da dama waɗanda suke da matukar yawa wa turikatul hujja ila ghairiha da kuma an yi watsi da hujja an kama wani abu sai zama hujja shine wani bai yi aiki da abun ba maimakon ga hujja wa qawlu man yajibu ittiba'uhu ila qawlu man la yajibu ittiba'uhu da kuma an bar magana wanda ya wajaba abin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wanda bai waje ba bishi ba shine duk wani wanda ba manzo Allah ba alayhi salatu wassalam wa qaulul ma'sumi da kuma an yi watsi da magana wanda yake katangagge daga kuskure da san zuciya ila qauli ghairi ma'sumi zuwa ga wanda bai da irin wannan katanga wa hadhihi baliyatu yace irin wannan bala'i ne barin maganar manzo Allah alayhi salatu wassalam aka magana wani barin hujja ta hadisi ma hujja ta wani da yace wannan bala'i ne nas'alullahi al-afiyata minha muna neman Allah ya tsare mu daga irin wannan bala'in a ce kana musulmi a ce maka manzon Allah alaihi salatu wasallam ya ce kai kuma ka ce to ai malam wani bai sa wa hadisin hannu ba bai aiki da shi ba malikiya ba su goyi bayan shi ba ba su kiyin aiki da shi ba sai dan suna da wata hujja yace wannan bala'i ne ma neman Allah ya tsare mu da shi shi ko ibn abul izzi a cikin shaƙin tawiya cewa yayi da mutun ya gamu da Allah yana yin irin wannan zunubin gara mai fi mishi sauki ya gamu da Allah yana yin duk wani zunubi in ba shirka bane fali an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala ishraku billah yace khairul lahu min an yalqahu bi hadhihi bi hadha cewa ana ce mai ga hadisi yana cewa a to ai kuma ga magana wani haka ibnu ibnu abul iz ya fada a cikin sharh aqidat dahawiya Allah ya shi kyauta sai malam yace su malam arnau suka ci gaba da cewa wala budda lana babu makawa akan mu masu tahqiqin nan aw wa qad awshakna annan hiya kalimatana anna muke kusa da mu gama wannan magana mu, min irja'i ash-shukr mu ainihin kwararo godiya da kulli man sahama ga duk wanda ya wani kokari fi nashri hada turas al-ilmi wajen yada wannan aiki na ilimi sawa'un bil qawli wanda ya wannan aiki ta hanyar magana aw bil fi'li ko ta hanyar aiki wanda ya taimaka da magana ko da aiki hatta zahara ala hadha an-nahwi alladhi ya ruku wa ya ujibu har ya bayyana a wannan sura da yake ban sha'awa kuma yake burge mutane wa nas'alul maula jallat qudratuhu muna roƙon Allah majibancin al'amari wanda kaddarar shi madaukaki ya ce an yanfa'ana jami'an bima fihi min hadiyir rasul sallallahu alkarim sallallahu alaihi wasallama wa ahsanan intifa'i Allah muke roƙo ya sa mu ci moriyar abinda ke cikin wannan littafi na shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi kyan cin moriya wa an na ala alqiyam bi khidmati sunnatin an-nabawiyyah al-mutahhara wa yamuddana bi hawlihi wa Koti. kuma Allah ya taimake mu akan tsayuwa akan yi wa sunna ta manzon Allah hidima sunna mai tsarki kuma Allah ya ba mu ainihin gudumowa ta taimakon shi da ƙarfinsa fa huwa wahdahu almusta'an shi kadai ne abin neman taimako walahul hamdu wal minna shi ake wa da godiya wa minhu jaza'u. was-sawabu shike sakamako ba da sakamakon ayyuka wa ilayhi al-marja'u wal ma'abu izuwa gare shi ne shi Allah makoma da matabbata wannan rubutun an yi rubuta wannan muqaddima a ranar 25 ga watan Rabi'un al-Awwal hijira na da shekara 1399 wanda ya dace da ainihin 22 ga watan Shabbat Shabbat shine February kenan a cikin shekara ta da 1779 in ka lissafa a lissafin kalanda ta hijira sai ga yau shekara 37 kenan idan ka lissafa kuma a lissafin kalanda ta ta wannan ta eh, sola ko zai baka shekara 35 to me yasa ya bambanta saboda zarcece ne da ake samu tsakankanin irin waɗannan ainihin wato a kalandoji domin ita kalanda ta sola is fixed kalanda kuma ta luna ita ce ta shijiriya kenan tana jujjuyawa da juyawar wata in ka karanta a cikin tafsirin ainihin wato Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir ma karkashin ayan walabisu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a malaman sun yi bayani akan cewa wannan shine abin da yake tabbas dangane da ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi ma ayar sun zauna shekara 300 a cikin wannan kogo nasu kuma sun ƙara tara shekara 300 a lissafi na ainihin kalanda ta ainihin wato sola ta wuni shekara ɗari uku da tara a lissafin kalanda ta luna ta ta dare ta hijiriya kenan wallahu alam ya daga cikin maganin da shi alfanu qurtubi din ya kawo a cikin ainihin mujalladi na goma juz'i na goma na jin cikin sotir kafi ko yes da kuma ibnu kathir in ka karanta zaka ga wannan bayanai a ciki malamai sun tabbatar da haka na iya yiwuwa kai ma yanzu ka ba san da aka haife ka zuwa yanzu ga shekarunka ko dai 40 ko 37 gwargwadon waɗannan ainihin yanayi din saboda wannan yana 28 kullum shi kuma wancan yana yin 29 30 to ana nan ana nan sai ga suna ta ceniya bayan shekaru sai wannan ceniya ta karu har ta yawa har ta zama shekaru ko adadin kwanaki da dama wallahu ta'ala a'lamu bis sawab to wannan shine karshen wato wannan takaitaccen mukaddima da su malam abul Arnaud suka yi ma wannan tahqiqi nasu gashi da ma lokaci ya kawo ainihin karshe kuma mun samu gaba daidai tsayawa kenan sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan tarjamatul muallif abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan faɗin sa da ainihin dama aikata shi Allah gafarta mana kurakurai da ainihin suka faru gare mu saboda karancin ilimi da rashin iyawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kamala albani ya mushi rahama Allah ya karɓi shahadarsa shi da Abdullahi da Ummu Abdulbari Barri Allah kai kwaka bayan bayansu. ya Allah muna roƙonka ka gyara mana ƙasar mu Najeriya ka kawo mana ɗauki Allah ka canza mana wannan yanayi da muke cikin shi zuwa abu mafi alkhairi harkokin rayuwarmu da addini tattali da siyasa da tsaro da sauran al'amuran rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa